ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da can garɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum, barkanmu mu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu a babban birnin tarayya Abuja, wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne akan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka, duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shugabanni, musamman sarakunan gargajiya. idan kika je makarantun firamare dinmu na gwamnatoci zaki samu wanda suke birni ma matan manyan mutane ne gaba daya da matan kwamishina ne da matan famsec da matan es da matan local government chairman da kansiloli su ake tattarawa a hada su a makarantun da suke cikin birni za a dauki su ku bayi ko a tura su bayan gari a ce su je su yi aikin su kuma kin ga koda ba su je ba tunda ba supervisors din ba wanda zai san ma me aka yi saboda haka gyaran daga ƙasa ne har sama abun ya riga ya lalace don haka in dai muna bukatan a koma na mata. mataki irin na da yara su fahimta yara su kwashi ilimi mai nagarta yara su idan suka ci gaba suka je eh, jami'o'i su yi performing yadda ya kamata to dole sai an koma daga ƙasa an gyaran gwamnati kuma inda shawara ta za a bi kuma inda da gaske ake so a gyara matakin ilimi a Najeriya a makarantun gwamnati to shine za a ce daga kansila zuwa har shugaban ƙasa duk wanda zai rike ofis ɗin gwamnati dole ƴaƴansa su attending public schools wato makarantun gwamnati in ba haka ba ba za a bar shi ya shiga wannan ofis ba in aka yi haka zai kawo gyara saboda ba zai so ya ga 'ya'yansa sun je sun bata lokacin su a makaranta ba su yi koyi karatu ba haka gyaran asibitoci inda za mu tattauna batun asibiti dole ya zama daga kansila chairman commissioner minister in dai ana son asibitocin gwamnati su gyaru to zai zama dole da su da iyalansu gaba daya su je asibitin gwamnati in ba haka ba duk tatsuniya kawai muke yi ga abin da sauran masu ruwa da tsaki ke cewa game da yanayin da ake ciki a bangaren ilimin Najeriya sunana Mutassir Idris ni malami ne da na Ke karantarwa a wato matakin secondary school da kuma primary school wannan magana gaskiya na duba ta da idan basira na ga cewa ilalle eh, magana cewa da mutum ya kamata ya yi tsokaci a kai musamman in ka kalla maganar abin da ake kira wato koma baya ta hanyar koyarwa da shi kanshi tsarin karantarwar a najeriya gaskiya abu ne wanda yake ciwa mutane tuwa kwarya tun dadewa hakikanin gaskiya misali in ka fara daukan karantar gwamnati zaka samu cewa ɗari bisa ɗari damoyin sun ta'allaka a wannan yankin ne domin ko ka samu hatta tsarin koyarwan da shi kanshi koyarwan ba a bin sa ya dace wato syllabus din da komai za ka samu gashi nan a rubuce amma kuma ya rage wa malamin da zai karantar ya shigo ya abin da ransa yake so in ya ga dama ya dauki yanda aka yake a rubuce in ko bai ga dama ba zai yanda ransa yake so zaka samu kusan rula da aikin da ma yake yi ba a cika kai ido gurin ba saboda da shi yanzu aikin gwamnati ya kasance wani aiki ne wanda kowa ke daukan sa kamar aikin jikana yi ka aiki ne wanda wanda kusan kowa yake yin shi bisa ra'ayinsa duk inda mutum ya je bai yi aikin ba ko ya yi aikin zai kama hanyar sayi gaba abinsa sabili da sun ɗauki aikin sun ba shi wato rashin mahimmanci fiye da yadda ake tunani wannan yasa tsarin karantarwa musamman a makarantun gwamnati ya zama na cewa ya samu koma baya ɗari bisa ɗari kuma babu sa ido akan ya yanayin tsarin koyarwan babu kuma sa ido a akan cewa shin ya yanayin jajircewar su kansu malaman gurin ganin cewa sun ba ma ɗaliban abin da ya dace su ba su yau in kana so ka ga ɗalibi kusan koma baya a cikin ɗalibi dalibai a cikin wannan kasa zaka samu ɗalibin da yake karatu a bangaren makarantar gwamnati ne sannan kuma wani damuwa again wanda shine yanzu yake da tasiri sosai akan magana abin da ya shafi karatu a makarantun gwamnati shine ya tafi a yajin aiki mafi aksarin makarantun gwamnati yanzu ba sa kyakkyawan tam guda biyu a jere ba tare da kaga an balle da yajin aiki ko wani abu makamancin haka ba wannan gaskiya yana daga cikin abin da yake lalata masu kansu yaran tsarin karatunsu yau in an fara karatu ba a kai ko ina ba sai ka ji an ce an tafi yajin aiki aiki ai an kulla makaranta sai bayan wasu lokuta zaka samu malaman sun kara fitar da wasu bukatun su su ma in ba a biya musu ba nan ma sai sun kara tafiya yajin aiki wannan gaskiya ya zama tasgaro yana zama tasgaro mai karfi abin da ya shafi tsarin karatun sannan kuma akwai gaskiya wata matsala igin ta wato rashin gaskiya da amana wato shi aikin gwamnati yana son gaskiya da kuma sawa cewa amana nake yi wannan abun in an ce in zo karfi takwas in ban zo karfi takwas ba to lokutan da na kara in na karɓa kuɗi a kansa in sa a raina cewa wannan kuɗin da na karɓa ba halal na ci ba don har mutum zai sa irin wannan a ran shi to zai sa yi zagi ya yi aikin da ya dace ko a karan kansa shi kaɗai ne ba wai ka dinga duba a wannan ma sai yanzu zo wannan ma sai yanzu ya a zaka samu yanzu aikin makarantun gwamnati gaba ɗaya tsarin ya lalace fiye da yadda kake tunani in ka je ka ga tsarin yadda yake malam abun babu kyan gani dole to ana buƙatan a gyara wannan abun gaskiya matsala ce mai karfi sosai ba kuma karama ba sannan wata matsalar kuma igen ita ce su kansu guraren zaman da yaran suke za zaka samu babu kyau aji zaka samu babu wato asalin rufin wato kon kwanan da zai rufe shi ajin da kan ruwa ya zo daga sama ya sauka akan yara ko kuma in ya zo ya jike guraren yara ba za su samu gurin zama ba duk babu shi wato tsarin makarantar da yanayin gine-ginen makarantar ya lalace wasu makarantar zaka samu tun na ginin turawan mulkin mallaka ne har yanzu makarantun ba a gyara su sun koma wasu wannan ba musamman ka zo kurin yankunan nan haka wasu yankuna dai haka cikin ƙasa. zaka samu ba ɗaya gwamnati ta ba da muhimmanci ɗari bisa ɗari akan abin da ya shafi gyara makarantu da sanya wato kujerun zama da sanya abin rubutu da kuma hayata yarin da su kansu ɗaliban da su kasance to gaskiya wannan ba karamin kalubale ne da yake wato cimma 'yan ƙasa ƙwarya wanda kuma ya daɗe yana irin wannan wato kawo damuwa da kuma koma baya a harkar karatu a najeriya wanda muna ta kiran gwamnati har wa yau muna ƙara cewa gwamnati ya hoɓasa ta ga cewa wannan bangarorin ta gyara su duk ƙoƙarin ji ta bakin hukumar gudanarwa na babban birnin tarayya abuja ya ci Sutura. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa kai ƙoƙarin